Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kunwayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a takwas ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce karar rahotanni masu sahihanci na cin zarafin da Rasha ke yi akan fararen hula a Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. masu shari kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban tunisia ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali haka kuma za a ji cewa matar da 'yan jaridar washington post da aka kashe jamal khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya alhamis kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya wani babban kwamandan mayakan kungiyar boko haram ya mika wuya ga sojojin najeriya da ke garin bama na jihar borno sai dai masana tsaro na cewa a wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske a tantance su a samu bayanai na sirri domin a sake samun nasara a kan waɗannan mutane. Masu ruwa da tsaki kan harkokin ci gaban matasa a Ghana sun fara kira da gwamnati ta mai da hankali wurin baiwa matasa dama domin ba da shawara game da harkokin tsaron ƙasar. ina da bukatan matasa a rinka kasa su ciki ko ana surka su ko ana yawan tambayan su saboda matasa suke kai kawo cikin gari suke ganin abin da ke tafiya tun safe har dare bayan nan kuma muna tafa da karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙarar rahotanni masu hanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Ya bayyana wani labari na harin da Rasha ta kai a yankin Kyiv na Bucha inda aka gano gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine 410 da goma da dama daga cikinsu sun mutu akan tituna kafin sojojin Rasha su janye domin ƙaddamar da sabbin hare-hare a kudanci da gabashin Ukraine. Blinken ya ce an tilastawa mata da wasu mutane arba'in shiga wani ƙaramin dandali a garin Bucha, sannan aka tilasta musu kallon wasu samari biyar da aka umarce su su durƙusa sannan aka harbe su ta baya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan kargan mulki da shugaban Tunusia Kai Sa'id ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki. A ranar Laraba, Said ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zabukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunusiya za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Ya kuma nuna cewa za a yi sauye-sauye a hukumar zaɓe mai zaman kanta, wadda ya ce za ta sa ido a zaɓen, amma ba a halin da take ciki ba. Kamfan dillancin labaru na Reuters ne ya rawaito. Ƙarshen watan Maris, Said mai shekaru 64 ya rusa majalisar dokokin ƙasar bayan da 'yan majalisar suka wa gargaɗin nasa tare da toshe ikon gaggawar da ya baiwa kansa a wani yunkuri na neman karɓa ɓangaren zartarwa da na shari'a. Matakin da aka soka a matsayin juyin mulki. Gwamnatin Said ta bayyana zaman majalisar a matsayin baya bisa ƙa'ida, kuma ta ce za ta ƙaddamar da bincike kan waɗanda suka halarci taron. manazarta na tambayar ko akwai wata ƙungiya da za ta iya dakatar da yunkurin sa'id na kwace iko ta hanyar amfani da ƙarfi. To madalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hedkwatar sojojin Najeriya ta ce wani babban kwamandan ƙungiyar Boko Haram ya yi saranda tare da mika wuya ga sojoji a garin Bama na jihar Borno, wanda kawo yanzu adadin waɗanda suka mika wuyan na 'yan ta'addan ya kai sama da dubu hamsin da ɗaya. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. Notable uh, high-profile commander of the terrorists surrender to own troops by name salim mustapha Ibn Katil. He surrender to own troops at Bama Daraktan cibiyar samar da bayanai na arangamar da sojojin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Bennett Onyeko ke bayanin yadda wani babban kwamandan mayakan na Boko Haram mai suna Saleh Mustapha Ibn Kafir wanda shine kait na garin Baba ya yi saranda tare da mika wuya ga sojojin Najeriya a garin Bama da ke jihar Borno. a halin yanzu 'yan ta'adda na ci gaba da yin saranda ba kakkautawa kawo yanzu dai kimanin 'yan ta'addan boko haram dubu hamsin da tare da iyalansu ne suka yi saranda tare da mika kansu ga sojoji adadin da ya kunshi maza dubu goma da mata dubu da kuma yara dubu tuni kuma an rubuta sunayensu tare da ɗaukar bayanansu kuma an mika su ga hukumin da ya dace. Manjo General Bernard Oniyako, ya ce a babanan da sojojin Najeriya na ci gaba da karya lagon Boko Haram tare da kwato da kuma mamaye sansanoninsu a jihar Borno inda ya ce a babayan nan sun kwato motocin yaƙi da bindigogin atilare da kuma wasu manyan bindigogin harbo jiragen sama. kuma a cewar masanin tsaro Air Komodo Baba Gama mai ritaya akwai bukatar dakarun Najeriya su yi amfani da waɗannan mayaka na Boko Haram da suka mika wuya domin a cimma sauran 'yan ta'addan da basu mika wuya ba. A wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske a tantance su a samu bayanai na sirri domin a sake samun nasara a akan waɗannan mutane. A gefe ɗaya, 'yan Najeriya irin su Alhaji Musa Garo na kira ga mahukuntan sojin Najeriya da halin yanzu su kara mai da hankali ga jihohin da ke arewa maso yammacin ƙasar musamman jihar Kaduna duba da yadda aika 'yan ta'addan ke ci gaba da kara faɗaɗa. To babu shakka gaskiya duk mutumin da ke jihar Kaduna a yanzu yana cikin tashin hankali ya kamata a ce su daɗa dagewa akan tsokarin da suke ba mu ce ba sa yi ba amma gaskiya al'amari an yi sakaci da harkar tsaro a nan jihar Kaduna ya kamata a ce sojoji su dage akan wannan al'amari kuma a tabbatar da an kawo tsaro a nan jihar Kaduna. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. tilas ne ƙasar sri lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan yuli in ji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado a alhamis yana mai riƙon a tabbatar da zaman lafiyan ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama 'yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba gota baya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna. Yayin da kuɗaɗen waje da aka tanada ke raguwa cikin sauri, yawan biyan bashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin rufi, manazarta sun ce gwamnati ƙarƙashin ikon raja-fassa da ɗan uwansa zaɓi na ƙare musu. matar da ɗan jaridar washington post da aka kashe jamal khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya alhamis kalaman na tana zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun ƙasar turkiya ta yanke hukuncin dakatar da shari'ar wasu 'yan ƙasar saudiya su 26 da ake tuhuma da aikata kisan kai tare da mika shari'ar zuwa saudiya an kashe khashoggi mawallafi a jaridar washington post a ziyarar da ya kai karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a watan oktoba shekarar 2018 domin karɓar takardun da ake bukata don aurensa da hatis sangiz da take magana da manema labarai bayan sauraron zaman na ranar alhamis sangis ta ce za ta ɗauka ƙara kan hukuncin tun a shekarar 2020 ne aka fara shari'ar ba tare da waɗanda ake tuhuma sun bayyana ba bayan saudiya ta ƙi amincewa da buƙatar Turkiyya. na miƙa waɗanda ake tuhuman. Daga ƙarshe ba tare da ko dala ɗaya ba daga cikin dala biliyan biyar da aka amince don tunkara annobar duniya ta coronavirus. Manyan shirye-shiryen gwamnatin Biden da ke taimakawa rigakafin duniya yana cikin haɗarin kawo ƙarshe. Ko a yayin da gwamnatin ƙasar ke bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a jiya Alhamis, tare da ƙudurin samar da ingantacciyar lafiya da ƙoshin lafiya da daidaito a duniya baki ɗaya ba tare da neman ƙarin kuɗaɗe daga majalisa ba. Nan da watan Satumba hukumar raya ƙasashen masu tasowa ta Amurka USAID ba za ta iya ci gaba da tallafawa shirin rigakafin duniyar ba. Idan ba mu samu ƙarin kuɗaɗen yi wa mutane rigakafi ba, hukumar ta USAID za ta daƙile ƙoƙarin da muke yi na yi wa al'umma rigakafi a daidai lokacin da ƙasashe ke samun kayayyakin rigakafin da ake buƙata domin kare 'yan ƙasarsu. kakakin hukumar ta USAID ya shaida wa murya Amurka. Tun da farko USAID ta nemi dala biliyan goma sha tara don shirye shiryen ta na rigakafa a duniya. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana. Masu ruwa da tsaki kan harkokin ci gaban matasa a Ghana sun fara kira da gwamnati ta mai da hankali wurin baiwa matasa dama domin ba da shawara game da harkokin tsaron ƙasar. Wakilin murya Amurka a Kumasi, Hamza Adam ya aiko mana ƙarin bayani. Ghana remains relatively stable. Sokacin ministan tsaron kasar Ghana Albert kandapa kenan na tabbatar da karfafa matakan tsaro a kasar a daidai lokacin da ya gurfana a zauren majalisar dattawan kasar. Ministan ya ce gwamnati dai ta dau matakan da sun ka dace domin inganta tsaro ciki da wajen kasar Ghana. Lokacin sa dai na zuwa ne yayin da rikicin filaye da kabilanci da fashi da makamai da dai sauransu ke ci gaba da yin barazana ga tsaron kasar duk da matakan da gwamnati ke dauka masu ruwa da tsaki bisa harkan tsaron kasar yau da kullum na ganin muddan ba dama da matasa ba to shakka babu ba za a iya cimma cimma manufar karfafa tsaron kasar ba in ji mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana Malam Irbad Ibrahim. Shin da conduct lamarin tsaro yau aka ce National Security Policy is public policy. Irin da a ce abin da yake ya shafi tsaro da yi shi cikin dufu ne da yi cikin sirri babar mutane su sani in an bullo ma mutane su razana su ji tsoro yanzu wannan duka an bari. In dai an bar matasa sun zauna wani wuri daban security policy na wuri daban da sarakai da malam al'umman duka da policy makers baya cimma gori. Shi kuwa shugaban kungiyar masu sanya idanu a masugunai na kasar Ghana Malam Faisal Ismail cewa ya yi. In ba mu mu ba gwamnati labari shugabannin 'yan sanda ba ba su san irin wannan lamarin da irin nan ke tafiya ba. Wani ya yi bar wani kasa ya shigo wannan guwa kamar ya shigo cikin kasar Ghana ya fito Najeriya ya zo Ghana ya fito Ghana ya je Najeriya idan ya je irin wannan. Mun ba yan unguwar da ya zamna da su sa ido suna kallon tafiyarsa da shi shiga da fitansa da inda zai je yake ci gaba da aikin irin lamarin aikin da yake yi ba gwamnati bai sani shi su wayannan matasa na tuntubi alhaji sibawai papa angola ɗaya daga cikin masu ruwa da saki bisa harkokin matasa a ghana kana makusancin limamin limamai a faɗin ƙasar a inda na masa tambaya ko shan kamata ya yi da a ringa damawa da matasa kuwa bisa harkokin tabbatar da tsaron ƙasar sosai sosai especially wa'anda ɗan kama suna da sai cikin community saboda haka akwai wa'anda suka tancanci ba wai ba su ba Israel. misali yau in abu ya tashi cikin zango ana kiran cewa tashi ku tashi daga tafo abu ya gudana no ya faru daga hawai tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba haka ma ya faru ga nan ne amma mu bi tsakanin musulmai da musulmai duka a duba wannan tashi hankali duka su wane ne matasa ne ya fara ne kan matasa saboda haka maganan yana da muhimmanci gwamnati ya kamata ya kula amma mu ma da kanmu mu musulmai ko 'yan zango mu ma mu kula mu taimaka da junanmu ga dai abin da wasu al'umma ke faɗa bisa wannan kira da ake yi. Ni ne Murtala Ahmad Ali uban doman sarkin zango martaba Alhaji Umar Faruk Sa'id yana da bukatan matasa a rin su ciki ko ana surka su ko ana yawan tambayan su saboda matasa suke kai kawo cikin gari suke ganin abin da ke tafiya tun safe har dare. Gane dai ta sinci kanta tsakiyar ƙasashe da aka kai hare-hare masu nasaba da ta'addanci abinda wasu masana ke ganin ka iya zamowa babban barazana ga yanayin tsaron ƙasar Hamza Adam sa sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. su ma gaggan jam'iyyar apc a tare najeriya sun yadda abubuwa sun riga sun su kurkuce sai dai kuma duk da haka sun takarkare ne kan cewa ya kamata idan za a yi zaɓe wannan karan a tsaya dan a tabbatar da an tantance shekara bakwai kenan shugabanci na wannan ƙasa kusan yana hannunmu to amma wannan bangare namu kamar yadda ka sani ya fi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da kasar kanta gaba ɗaya take fuskanta. Shi kuwa tsohon ministan tsaro a tarayyar Najeriya cewa yake a matsayin shi na masani a harkokin tsaron tarayyar Najeriya har yanzu matsalar tsaron tarayyar Najeriya ta bashi shi a ɗimauce. Ka ga irin abubuwan da suke faruwa duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minista na tsaro har yanzu ban samo amsa ba na abin da isa muka samu kanmu haka. Shi ko wani jigon jam'iyyar PDP da ya fuffuken barinta zuwa jam'iyyar SDP gaya wa duniya yake cewa ya lura da jam'iyyar apc da pdp duk kanwar ce so goma sha daya na kai kai pdp kotu so na zo na gane da pdp da kotu din duk wasu daya ubansu daya na ji in zabi jam'iyyar apc saboda jam'iyyar apc sabuwar jam'iyyar pdp ce sai dai wata yar takarar shugaban kasa ga yau duniya take cewa lokaci ya wa mata damar damawa dan taka takarar shugaban kasa da abubuwa sun bi sun rikirkice mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa wasa ba ta kware muke Shi kuwa sabon shugaban jam'iyyar APC a tarihin Najeriya ga yau duniya ke cewa tarin tilin mutanen da suka yi rijista cikin jam'iyyar APC ne yasa sauran jam'iyyun ƙasa suka firgice. Muna da mutane da suka yi rijista jam'iyyar mu miliyan 41. Mafi kusa da mu a cikin jam'iyyar shi ne PDP ko miliyan goma ba su da shi. To in gaskiya za a yi idan gobe ka ce mutum zaɓe zaɓe na mawaki. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da labarin siyasa cikin zaurance. Shiri na sittin dindin cikin jerin gwanan shashiren manuniyan da ke zuwa muku da komai a fayyace. Mai yiwa kuma fafa fafar fayyace irin abubuwan da ke faruwa a karkokin tsaron tare na jin da ake ganin komai ya susuce. Yasa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar APC kuma tsohon mataimakin gwamna a jihar Kanawa Farfesa Hafiz Abubakar ya ce ya kamata 'yan arewa su gane yanzu lokaci ne da idan za su yi zaɓe sai sun tsaya sun tantance. Shekara bakwai kenan shugabanci na wannan ƙasa kusan yana hannunmu. To amma wannan bangare namu kamar yadda ka sani ya fi kowane bangare kuma fuskantar kalubale cikin kalubalen da kasar kanta gaba ɗaya take fuskanta saura shekara ɗaya rage za a zo a yi zaɓe alamuri da yawa suna nunawa cewar mulkin nan zai koma wani ɓangare ne na ƙasar nan to koma su bangare bai ɗauke mana wannan dama da mu ba cewar mu ka kowa ƙuri'a sau da mu ne dai za mu tabbatar da waye ya samu nasara to a wannan gaba muna buƙatar canji da sauyi da zai fuskanci kalubalen nan na talauci rashin ilimi na magana tsaro mu muka kowa fuskanta wannan kalubale saboda haka yana da matukar muhimmanci mu tsaya mu nutsu a dubi mutanen da suka cancanta sai dai shi limamin kwankwasi a tare najeriya sanata rabi musa kwankwasan da ya kwankwasa kofar sabuwar jam'iyyar nnpp ga duniya jam'iyya yake cewa dalilin da yasa suka danno da sabuwar jam'iyya a Najeriya shine yadda abubuwa suke tafiya a karkace. Yanda ake tafiya ni ban gamsu ba. 'Yan Najeriya ba su gamsu ba. Ana neman gyara. Wannan ita ce muka yi ta jira. Amma mutane a nan Allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai su gani suke ma sun fi ma 'yan najeriya ga gabaki daya a cikin wannan jama'iyyu guda biyu su gani suke sai yadda suke so za a yi saboda haka yanzu an ba da wannan dama har mun zo yanzu na yi rajista na koma jama'iyyar nnpp mai suna sabuwar najeriya new najeriya in muka samu dama sabu ba kowa da masa amma yanzu kaga irin abubuwan da suke faruwa ba za ka tashi daga nan ko kai gabas ko kai yamma ba duk inda kai ka shiga cikin matsala kuma ni a matsayina na minista na tsaro a ƙasan nan har yanzu ban samo amsa ba na abin da isa muka samu kanmu haka a ƙasan nan a sani na sojan najeriya na sama na ƙasa na ruwa kai har 'yan sanda ma dukkan wannan mutane na san su na san aƙida su da tsayawa su da jajircewa su amma an tafiya ta tafiya ina tambaya na wai me ya faru ina muka samu kanmu me ya jawo da yawa mutane suna ganin harka ce ta shugabanci wa'annan sojojin najeriya in ka sa su a gaba ka ba su abin da suke so wannan mutanen da suke shiga a daji fa suke shiga da silifa da yawa daga cikinsu ba karatun boko balantana na addini ko na wani abu wannan mutane ba za a je a ɗaɗɗauke su ba a sa su gurin da ya kamata jama'a su sami ci gaba mutane su yi noma ka je sokoto ka je kebbi ka je zamfara ka je katsina duk inda ka shiga har kanan duk inda ka je matsaloli ne ga sanan ko ina duk lokacin da aka ce an gangara gangarar gungure motar siyasa wasu waɗanda suke cikin jam'iyyun da suke ganin zama baya daɗi sukan furfuce mai yiwa kuma wani ne yasa jigon jam'iyyar PDP da ya dinga kwaɗayin ganin ya taka mata takarar gwamna a jihar Adamawa dabta Umar arda ya arce daga jam'iyyar da ya ce ya koma jam'iyyar SDP domin ya riga ya lakanci PDP da APC da duka kanwar jace ita jam'iyyar PDP na shige ta bani da niyan barinta tsammanin za ta yi adalci za ta bi doka ƙasa za ta yi gaskiya sai na zo na ga ba ta yi ba a yi zaɓe ba ta ce an yi zaɓe a yi zaɓe wanda ya ci ta canza wanda ya ci a zo sai da fomma ba za a sayar wa wani ba so goma sha daya na kai pdp kotu so na zo na gane da pdp da kotun din duk uwansu daya ubansu daya nayi nayi nayi nayi ba za ka yi so goma sha daya ka ci gaba da yi ba na gaji ne na fita na ki in zabi jam'iyyar APC saboda jam'iyyar APC sabuwar jam'iyyar PDP ce waye chairman ɗin APC Abdullahi Adamu ba dan PDP ba ne waye ne duty chairman na APC ke ni ai yan PDP ne to don me zan fita tsohuwar PDP in je shiga sabuwar PDP jam'iyyar SDP jam'iyya ce na Shehu Musa Yar'adua marigayi kuma jam'iyyar SDP ta yi takara a ƙasar nan ta ci zaɓe ma shi yasa na zaɓe ta. Da alamu dai an fara samun sabon sauyi a sassarfar saka-sakar sirnanawa zuwa fadar shugaban ƙasar da ake ganin mata na kwance. Domin kuwa ɗaya daga cikin waɗanda suka yanki tikitin taka takara Mrs. Dorothy Nuhu a Kano bace ta ce ya kamata a gaya wa duniya lokaci yayi da mata za su daina kauce-kauce. Ina takarar shugabancin ƙasar Najeriya na gaba ɗaya. To wannan kuma ya zama shaida ne wa mutanen Najeriya Najeriya cewa mata yanzu fa mun kwace jiki gashi nan mu ma mun shiga siyasa kuma ba ta wasa ba ta kware muke yi. Ne baki sha'awa har yasa kike son yin takarar shugabancin Najeriya ne? Tun 2014 ne na ga yadda demokradiyya tafiyan take zuwa ne ne abun bai mun ba sam sai na ce ashe in mun ka shiga wannan tafiyan ba za mu gyara ta ba shine yasa lokacin sai na so matara mata da matasa ina musu kwaisuwa mu ra'ayinmu shine mu canza yadda ake zama don a samu zaman lafiya a kuma samu ci gaba shine matasa da matan da nake ma kwaisuwa suka tattauna cewa 2023 Yuli za a zo a yi zaɓe. To me namu ciki aji kenan muka zauna har abada suka ce a'a mu fito mu yi takara. Tun bayan zaben sabon shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata a fito a gaya wa 'yan Najeriya gaskiya cewa maganar zaɓukan da za a ga fa jam'iyyar APC ce za ta lashe domin ita ce ta yi fice. Har ma sabon shugaban jam'iyyar APC na cewa ai idan aka buki diddiga za a ga cewa jam'iyyar APC ta fi dukkanin sauran jam'iyyun Najeriya tarin tilin magoya bayan da suka yi rijista a jam'iyyar a hukumance. Muna da mutane da suka rajistar jam'iyyar mu akalla ka sara miliyan 41 mafi kusa da mu a cikin da shi da pdp ko miliyan goma ba su da shi to in gaskiya za a yi idan gobe aka ce musu zaɓe zaɓe na mawaki ba shi wa mana gwamnati ina shugaban jam'iyya a faɗi faɗa zaɓe insha Allah ba zai kare mu ba za mu ci wannan zaɓe daga yau mun fara yi kenan har sai an zo a ce ga zaɓe an ci. kana ganin bayan shugaba Buhari ya sauka za ka samu irin goyon bayan da kake samu a yanzu a wannan jam'iyya. in muka ci zaɓe aka gama aka rantsar da sabon gwamnati ko ma ba su kawo garin garin sai me. a ba za ka ci gaba ba ka gama shekara hudu. ba amma a wannan kuma wani abu daban na Allah ne ai nan da magana faɗo rana wani Allah ne shi dai mai aiki ne sai aka saba ka kuma to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan rana sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun gaya masu dafifin dafe madafin iko musamman dai waɗanda ake ganin kamar suna zaman zillimi ko ku a ce suna tsorace cewa daga wannan juma'a dai saura kwanaki 416 ne su yi sallamar sakin su illa dai kalilan da kila za su zarce kuma a madadin dukkanin abokan abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da mun tankaɗe abubuwan da muke turo muku cikin wannan shiri safiya da maraice. Musamman ma dai abokan aiki Salisu Ladon jihar Adamawa da kuma Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare Abuja da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi tata mu tantance dan tace tarkace. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na ikara yanzu kuma sai karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Assalamu alaikum عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شردا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم بعد الله yanzu agogon ma'anan washington dc na cewa karfe 1 da minti 27 na dare yanzu kuma sai labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙarar rahotanni masu hanci na cin zarafi da rasha ke yi akan fararen hular ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga rasha babban jami'in diflomasiyyar na amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin rasha ke yi abu ne mara daɗi masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan kargan mulki da shugaban tunisia kai sa'id ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Zubair ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.